ka taimaka ita wannan yarinyar da kake ta kallo a wannan ranar ka san ta ne yes na san ta ba ki da wani dalilin zuwa na ban da makirci da suke kuntatawa rayuwata sai ka je ka sanarwa da mahaifiyata cewa lafiya ta kalau wallahi ba za ki kar ki zo nan gurin Allah ba za ki bani ba bana so eh sharayiyo do you think i'm scared of you kina tsammanin na tsoron ki ne ko kuwa omuwa ki le charanya gafela ma wasu eh tobe hmm. wallahi wata rana zai iya marin wannan Allah bashir ga abin da ka janyo mana yanzu amma ki duba hajiya babba barazana take min na cin mutunci Umar me kike tunanin zai faru yau a ce na auri yarinyar nan sun zuba dukiyarsa a cikin asibitin nan? Na lura hakan ya fara burge ka. Tun daga shi har ka iya zuwa gabana ka tsaya kuma kana faɗa min. Yanzu zan ga a duɓe ta neman miki taxi. Wanda ya fasa. Dokto, dokto, ba da kes mai matukar muhimmanci. Me ya faru? Mutumin nan da ya kama tan shi da yar shi ya faɗi a sume. Wannan magana ne mai matukar muhimmanci? Ka wa yaranka. Duk ranar da na ƙara tsayawa ina magana da kai, kar wanda ya ƙara zuwa inda nake. Idan ba haka ba kuwa, Sunana Dr. Bashir.